ka fahimci kai ma in ka je sayan wani abu da haka bukata an ƙara kuɗi kai ma sai ka ƙara mana ha kuɗi don a girgije a zuza to matsalar da annan shi wani ba wanda zai ƙara mawa an ƙara mai bai ƙara ma wani kawai mai mola ba zai ƙara mawa mai zaman banza zai ƙara mawa amma in private ko gari ka ba kai ma kana ya ƙara idan kemis gari ka kana ya ƙara idan asibiti gari ka kana ya ƙara idan sufuri haka na motoci kada ya kara kai ma saboda an kara ma to amma wanda shi bara ya kai wa zai kara mawa to yadda suna ne farashi wayanda za a kara mawa ba wanda suka yi kara mawa amma in ba don wannan ba ai kullum haka ake wancan ya kara wannan ya kara sai a girgije ba wanda ya cutu a ah, idan kana saye dubu ashirin kana sayewa dubu ashirin da biyu can an kame da shi dubu ashirin da biyu a wajen an suwa in ka haka za ka sayar kai ma daga za ka yi don a kasance har kullum dai kana nan kana cin naira dubun nan sai ka ce ina saiwa dubu ashirin ina saiwa dubu ashirin da ɗai yanzu ya koma dubu ashirin da ɗai ni kuma na koma ina sai da shi dubu ashirin da biyu har yanzu nawa ka ci to me cuta ma shi na sa ba ma dalili wanda shi ma ya ƙara ya kama kuka an ƙara mai sa kukan farashi kuka ne na waɗanda ba wanda za su ƙara mawa aka haka al'umma su fancama a wajen neman halas sai haga ba mai damuwa da daga farashi saboda yadda ya kara haka an kara ya kara shi ke na azuza amma dole kuta tunanin wai farashi ya kama yin kasa ya sha kasa ba haka suna Allah take mai da farashi ba wannan shi ne mutane su tashi su nemi hanyoyin nema na halas daga nan lamari da tattalin arziki duk inda ya taɓa ko ina amma duk mutanen da azana da dab to akwai matsala wannan ke saka babu ta fa'ida kaya sun sauka kai baka tashi ba hmm.